kuma ya ɗauki kan sakali zai jihadi zai da yi rigima da hayaniya amma dai ba dai jihadi ba jihadi yana buƙatar khilafa yana buƙatar shugabanci mai tsari to haka abinda aka yi wa kawari, wato hukunci ne aka musu na musulunci to kuma zartar da hukunci ko yanke hannun farawo ko yin gulala ga mazuraci baya hannun ɗaiɗaikun mutane yana hannun ma gwamnati yana hannun hukuma kai sai dai ka faɗa cewa ga wajibin gwamnati ta yi in ta yi fa biha wa ni'mat gwamnati ba ta yi ba kai Allah ba zai kama ka ba da rashin yin ta amma kuma ba za ka ce ba tun da ba ta yi ba bari in yi a madadinta sai ka kawo rashin tsari da hargitsi a cikin kasa na ji wani malami ya ce wahabiyawa ba a sha wahabiyawa ko aqidar wahabiyanci wai ba a shayar da ita ba da ruwan sama sai da jinin musulmi ya ce duk tarihin duniya an san wannan wai wahabiyawa sun yanka sharifai wato jikokin annabi daidai har mutum ɗari biyar duk wanda aka san yana alburda duk wanda aka san yana dala'ilu to sai ya tafi lahira kuma sannan a ce masa musulki a ce masa arni wannan magana ce kawai mutum ya yi ta akan titi wadda babu wani bincike na ilimi da zai gaskata ta kaga yawanci sufaye zaka ji suna zage shi da Muhammad bin Abdul Wahab to shi kuma idan kana son ka zage mutum ɗayan biyu ne ko dai ya wuce ko kuma yanzu yana da rai in yana da rai nemo maganganunsa da suka hukunta ka zage shi ko ka kafarta shi ko ka sai arde ne in kuma ya wuce nemo littattafansa su ba da shaidar akan cewa mutumin banza ne ko mutumin kirki Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab an haife shi hijirar annabi na shekara da da goma biyar. ya bar duniya hijira na shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da shida ya rayu a wurin da ake kira aljazirin arabiya a garin uyaina aka haife shi kusa da garin riyad tsakanin uyaina da riyad da su kilomita tamanin ba ya yi karatu a makka ya yi karatu a madina ya je iraki ya zo ya yi jihadi ya kafa dole musulunci ya yi wallafe wallafe aka yi rubutu game da shi masoya suka yi makiya suka yi tura mulkin mallaka ma suka yi to lokacin da ka tashi ga rubutun shi na hannunsa ga wanda almajiranka da suka kwankwaɗi sa suka yi a kai shi ga kuma wanda turawan mulkin mallaka suka yi ga kuma wanda suke masu adawa da shi mabiya ɗariƙun sufaye suka yi sai kake son ka san shi wane ne ta wace hanya zaka san shi wane ne ta hanyar abin da ya rubuta da hannunsa ko wanda aka rubuta a madadinsa <laughs> na hannunsa ne abin da bai jawo kansa sai a musa hukunci da shi to ya rubuta littafin kitabu tauhid ana karantar da shi ubangiji ta'ala ya sharrafa ni na karantar da wannan littafi na sauke shi har sau biyu ga ɗalibai karo na farko a cikin darasi 45 da na zo sabon edition sai na kuma karance shi a cikin darasi 40 kuma dukkan shi akwai shi a video da audio cassette kuma an sa shi a gidajen rediyo daban-daban rediyo Najeriya na Kaduna a Jigawa Bauchi ina ne da sauransu wanda duk wanda ya san wannan littafin in da ya ji mai karanta shi ko shi in yana jin larabcin kada ce ni nayi magudi wajen fassara yaje ya karanta da kanshi babu abin da zai gani na suka ko na zagi a jikin shi Muhammad bin Abdul Wahhab a'a farkon littafin fa kawai abin da yake kitabut tauhidi وقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقوله تعالى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وعن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيتي كذا sai ya kare babu sai kuma yace babu kaza sai kawo aya haka yi tun daga farko har ƙarshe ba kalmar sa daya da ya kulla babu sai aya sai hadisi tun daga farkon littafin har ƙarshen sa abin da yake yi istinbatu sai ce wa fihi masail al mas'alatu al ula kaza al mas'alatu thaniya kaza ita kadai ce maganar sa amma babin da abin da ke cikin babin gaba ɗaya maganar Allah ce maganar manzon Allah ce maganar sa sahabbai da tabi'in Da kitabut tauhid ne wal fa'tu bit tawrat fasbuha in kuntum sadiqin ko kuma fa'tu bi kitabut tauhidi wa على ala talamizikum in صادقين. sadiqin ku zo ku karanta mana من عند ku زاجر mana inda كو zagin ko a shahadar ko inda aka zagi wani sharifi ko jikan annabi ديانا gani in mu idanun yana da yana ku da kuke da gani kamar zarqa'ul yamama ku zo ku nuna mana magana wai zarqa'ul yamama ce aka ce tana kallo abu ta tsawon tafiyar sati daya to ku zo ku nuna mana in ku ne yamama ga littafin sa مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية na karantar da shi har sau biyu a Kano sau ɗaya a Bauchi sau ɗaya kowanne cikin kasar shida shida tunda kasar ne takaitacce a littafin ne takaitacce to amma abin da yake faruwa su ɗan bid'a kullum sukan zagi ibnu taymiya sukan zagi ibnu abdul saboda waɗannan mutane sun tsaya kan sai sunnar annabi ce za a yada a ban kasa ba bid'a ba to amma duk wanda ya tashi zagin ka baya cewa kai baka san tsarika sai sai baka san annabi saboda ya to kwakwalan waɗanda suke bin shi dai idan aka ce baka san tsarika to me laifin ka da baka san tsarika amma idan ce baka san annabi to kaga dukkan musulmi ya san kai mai laifi ne baka san iyalan gidan annabi to haka suke zagin mu ahlus sunna su ce ba ma san annabi mu ko mun san mun fi san annabi tunda duk inda ahlus sunna suke qur'ani suke karanta hadisi suke karanta mu zai ga dan ce an abi huraira qala qala rasulullahi an ko to a wurin yan gida ba za ta ji wannan sai ya ce kala shehu kaza an yi farki da wani yi kaza an yi da abin ya kare a farki amma mu ko motsi kaɗan ka ji inda ka an sa bukari ana karanta ahlus sunna ne muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ahlus sunna ne bulugul maram ahlus sunna ne kitabut tauhid ahlus sunna ne riyadus salihin ahlus sunna ne ka je dukkan kowane masallaci ka gani amma duk inda ka je masallacin in gargajiya da yan bid'a ko hudu ba tun lokacin Usman dan bodewa ake da an kusa zuwa karshe kai ma ka san an kusa zuwa yaro karami ma za ka ya fara karkade bar masa ba bata shi eh da an fara ayyul malaikatu wal ayyul sahabatu wal awliya kullum saru ila rahmatin kowa sai miƙe lil ladina ahsanu husna kowa sai kaga abin ya zama al'ada ya zama al'ada ba tantanin addini suka kidi ya yan uwa Sheikh Muhammad ibn Abdul malami ne na sunna ya kafa daula ta musulunci shi da al-Imam Muhammad ibn Suhud shi wancan sarki da karfin takobi wannan malami da karfin hujja da aka matsanta musu ce ka zo gare na na yi maka mubaya a zan baka kariya ka yada da'awarka kai kai amfani da ilimi ne yi amfani da takobi na wanda biyu ya taba ka ya taba ni amma sharadin shine ka ci gaba da zama a gari na in ka bar gari na ban yi alƙawarin kuma zan baka kariya inda zaka je ba sai Muhammadu bin Abdul ya zo na so tafi daula ta musulunci yawan lawatar da rubutu da rubuce rubucen har yanzu idan yan tarika suna so su more su dagi shi Muhammad bin Abdul Hab dan Allah ta yi hoto start din wani shafi a cikin kitabut tauhid su raba almajiran mun kuma gobe su ga shafi nawa zamu yi cikin jawahirul ma'ani to kaga annan gurin a hakikanin gaskiya ba za su iya yin shafi ɗaya ba wanda yake ya nuna zagi a cikin littafin Muhammad bin Abdul Hab ko ya nuna zagi a cikin littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda dama shi in ana magana ibnu tabiya ba a magana cikin Muhammad bin Abdul Wahhab ratan yayi yawa tsakanin su in ana rafar da uwa aiki duk zagin da suke cewa makin annabi amma sun san har yanzu tun da shekul islam ibn tabiya yayi littafin at-tarib al-maslul ala shatim rasul zuwa yau sama da shekara 700 babu littafi da aka wallafa a wannan babin da ya kai kimar wannan littafin in kuma suna da wani wanda wani yi ko waliyi ya rubuta cikin waliyansu to kuma sai su faɗi su a ba da kariya game da manzon Allah dan a cikin ibnu taymiya yake cewa wanda ya zagi annabi ko ya tuba sai an kashe shi yace tubar ta masa amfani a can amma mu nan dole mu kauda shi daga ban kasa da kine to wannan sai ka ce baya san annabi sai ka ce baya san annabi ku yi hakuri in da ta kare kanmu ne muke yi saboda kullum a ce ba ma san annabi ba ma wani dan izala ya sai zarkan nono ɗaya ya je ya cewa babu sa ya ce ga nonon ki na biya ki idan kana barno aka ce ina ne sai a Kano idan kaje Kano aka ce ina ne sai a ce Zari in kaje Zari aka ce ina ne sai a ce in kaje masu ma za su tsara da kai gaba har sai sun kace teku labarin ne ba da tushe wai wani ya sai nono zarka guda wai ya biya wa babarsa wai ya ce wa ya rama masa nonanta wai dan izala kenan mara mutunci wai ya yi haka ko ba za su iya kawo wannan labarin ba za su iya kawo wannan sanadin ba amma ba abin da za ku kusa hakuri a halin sunna domin yanzu kaso sunna ita ce take ci ma'ana jama'a suna fahimtar sunna sai ita ce ta dace da qala Allah qala rasulullah yanzu mafarki ya dare shi duk wanda ya mafarki ce zai gina abuci a kasan shi a ah, to ni kuma ina mafarki ne ko sai in kyale na mafarki in kyale na in haka ne in girma mafarki na mutum ba magana mafarki yanzu shi yasa dole yanzu a zage dantse wanda baya karatu ma da yayi wanda ya ajiye littattafai ya yi nadi ya zauna yana cin albarkacin makaranta yanzu duk lokacin ya wuce sai an fito an yi karatu rumus ka kare kanka a gaban matasa da abin da ka haddace na ayoyin alkur'ani ko hadisan manzon Allah ko jararren tarihi yanzu duk wanda zai kawo hadisi sai ya laluba amma da mutum ko labari ya faɗa kawai sai ce kala rasulullahi amma an san za a ce haza sahihun haza da'ifun kowa sai ya kame bakin sa ba mu farki wai karanta fatiha a cikin sallah wajibi ne idan naji an ce akwai hadisi da manzon Allah ce wajibi ne karanta fatiha a cikin sallah wannan na nufin kowace sallah eh yana nufin kowace sallah sai fa ga wanda yake bayan liman a sallar bayyana karatu wanda yake bayan liman a sallar bayyana karatu ba wajibi bane karatun fatiha a kansa a bisa ga zancen da shi ne yafi inganci abin da ya nuna wajibcin karatun fatiha din shine hadisin la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab amma idan mutum yana bayan liman manzo Allah ce man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'a wanda yake bayan liman karatun liman shine karatun sa wannan idan liman na karatun bai na amma yana karatun surance lalle ka karanta tunda a lokacin karatun ka baya shiga cikin nasa tunda da asirrance kuke amma lokacin da yake bayyana in zai yi za ka yi to za ku saba wa juna cikin karatu wannan kuma yake cewa malam ni dai ba tambaya bane ba ina neman gafara a gare ka akan bisa ga jahilci da son zuciya da ni mutum ne mai yawan sauraron karatunka sai wata guguwa ta zo ta ɗaibe mu bisa ga jahilci na zama cikin waɗanda suke zagin ka suke tsiye maka amma na yi tsaye na yi nazari ubangiji ta ala ya fahimtar da ni kuskure na ya ganar da ni gaskiya dan Allah dan Allah dan Allah ka yafe ni kuma in ka yafe min ka bani shawara na neman ilimi waɗanne irin littattafai ya kamata in karanta da irin malaman da ya kamata in yi karatu a gare su Allah ya huci zuciyarka amin ya rubuta su ranar uku ga watan goma tun sauran ciki to game da ni da ka nemi yafe wata na ya maka tun daga kan harshe na har cikin zuciyata dukkan wanda ya zage ni bisa da shi bai fahimce ni ba ni bana fushi da shi na san cewa in dan Allah yake Allah zai gane da shi ni bana gaggawar sai mutum ya gane yau dan shigar ba na take ba hannun Allah take ubangiji na iya sa masa suriya yau gobe jibi shekara mai zuwa bayan shekara biyu almuhim ne mutum ya karɓi shari'a amma ni dan mutum ya shiga haƙƙina ya zage ni a matsayin dan adam zan ji ba daɗi amma ba na riƙe da shi mutumin da yake kan kyakkyawan niyya na tabbatar inda ikhlasi yake Allah ba zai kyale shi cikin duhu ba Allah zai wayar masa kansa amma wanda ko yake yi dan ya more dan ya ji daɗi ya mayar da abin lafiya mai dan karan zaki ya mayar da abin zuma da maɗi da yake tantana yake lasa da harshensa kullum sai ya zagi Ja'far hankalinsa zai kwanta sai ya kushe shi to wannan ya zaka da shi ubangiji ta Allah ya halarci mutane daga babu ya samar da su komai kuma suka ce masa yana da ɗaya sai ba su suka ce bamu yadda ba kana da shi Allah da ya halarci dan adam ga abin da dan adam ya masa manzon Allah da aka turo cikin waɗanda ya fi kowa ya fi kowa kirki cikin mutanen da sun san ya fi kowa kirki amma suka ce sha'irun kahinun suka ce ya ayyuhal ladzi nuzila alaihi dhikru innaka lamajnun law ma satina bil malaikati in kunta min as-sadiqin ya wanda yake dawar an saukar masa da alqur'ani kai mahaukaci ne kawo mana malaiku mana inda da suka ce yi to an faɗa wa manzon Allah haka da an zagi Ja'far kuma da an zagi wani sai ya kuma duk wanda ya zage ka menene na damuwa hujjar sa ta kare sai ya zage ka in yana da abin faɗa ba zai zage ba to in ba ya da hujjar faɗa kuma ce kar ya zagi so kace kumbure mutu kyalai ke zagi sai dan ya sace sai ke nan ta faru ta ƙare an yi mai da ɗaya sata ya zagi gafar ya huta ya zagi ahli suna ya huta duk wanda kuka je yana zagi yana tayar da hankali cewa ba mu yarda ba sai an yi kisan kai sai an zubar da jini wallahi tallahi baya da hujja ne kuma wanda ita ce sunnar kafirai tun a da biyo cikin alkur'ani haka za ka yi ta gani lokacin da annabi ibrahim ya kure mutanensa dangane da abin da yake kiran su zuwa kai kasawar gumakansu hal yasma'unakum istada'un aw yanfa'unakum aw yadurrun shin gumakan suna jin ku in kun kira shin suna cutar da ku ko suna amfanar da ku sun san babu ɗaya cikin biyu sun suka ce kawai wajen na aba'ana haka muka samu iyayen mu shi kuma yace uffil lakum wa lima ta'budun min dunillah afala taqilun tarda abinda kuke bautawa wanda ba Allah ba tarda ku tarda abinda kuke bautawa ba Allah ba ma'ana ba ku da hujja kawai sai iyaye sun ce kakanni sun ce haka muka samu kaga da ya su bango su suka ce harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'il ku kona shi ku dake shi ku taimaki gumakan ku ubnu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim ku haƙa rami ku sa wuta ku jefa shi a ciki saboda mai hujja ta kare duk wanda hujja ta kare masa ba abin da zai sai zagi sai hayaniya amma mai hujja a matsayi ce in kai fushi ma shi sai murmushi saboda mutum na cin nasara da murmushi irin nasarar da baya ci da takobi haka wani mai hikima ya zana a rubuce kuma za ka gani so da dama za ka zo kofa ka fata ne sai a bude ma amma in ce murmushi assalamu alaikum sai a murmushi assalamu alaikum to dan menene in zaka ci nasara da murmushi sai ka zare kan saka lif. dan me in kana da aya ko hadisi sai ka tayar da jijiyar wuya bakin ka na kumfa me ya faru Allah gane da mu gaskiya Da haka wannan dan uwa ya rubuta wannan takarda har da Allah ku zama shaida ne na yafe masa bana rike da shi a cikin zuciyata kuma ina fatan ma Allah ya yafe mun kuskure na kuma kai ma idan na maka wani abu ba daidai ba da sani ko kuma in na maka wani abu ba daidai ba ko da sani dan Allah ku yafe mu shawarar da ya bayar na'a shawarar da yake shawarar da yake eh, ya danganta yanzu samun malami shi ne muhimmi ba zai iya faɗa maka littafi ba sai dai ka samu malami tunda da na san matakin ilimin ka sai in ce ga kaza amma zan baka cewa ilimai guda hudu su ne ilimi waɗanda suke kai mutum zuwa ga Allah kai tsaye farko ilimin ƙur'ani wanda ya shafi karatunsa da sanin fassararsa na biyu ilimin hadisi ya shafi tace mai kyau da mara kyau da kuma sanin me ya kunsa na ma'ana sai ilimin fikihu sai ilimin tauhidi duk ilimin da ba wannan ba yana hidima ne ga wannan to da haka kaga da na san matakin ilimin ka sai in ce daga littafi kaza za ta fara sannan littafi kaza sannan littafi kaza sannan littafi kaza amma malami da zaka koyi karatu a wajensa ka je ka nemi malami na sunna wanda ka tabbatar ya yi karatu ba mai kankan ba ba yana da malaman da zai cewa ya yi karatu a wajen wane ya je wuri kaza ya yi karatu na shekara kaza ya yi karatu na shekara kaza irin waɗannan malaman zaka nema ba waɗanda idan ka tsare shi ba a wajen wa koyi hadisi ko fiqh ko lugha ko nahwu ko tafsiri baya da malami daga ɗan ƙaramin littafi sai ka ɗin wani wanda zai je ya koye ya saurara ya ji gobe shi ma sai gina nashi akai wannan ba malami bane ba wanda ya karatu wajen malamai shine malami dan saboda haka ka nemi malami dan anan garin kake ubangiji ta ala sa akwai matasa cikin malaman sunna ɗaliban ilimi waɗanda suke da gaske suke yi sosai da sosai za ka iya samun su kai karatun addini a wajensu. su malam abubakar kyari malam madu mustafa malam ali mustafa duk waɗannan za ka iya samun su kai karatun addini a wajen su sannan akwai da dattijan da ka sani irin su malam muhammad abba aji allah kara masa lafiya da imani da tsoron allah da takawa da kuma malam imam ali garcia imam ne nubasi allah kara masa lafiya allah ya amfane mu da iliminsa da dukkan al'ummar musulmi ya amfane mu da iliminsu da sauran yan uwa da za ka iya samu su suka karatun wajen su ko su su dora maka ko su haɗa ka da wanda suka san cikin almajiransu amintattun su za su iya karantar da kai addini idan kuma ka je Kano to kuma ni kuma zan hada ka da wanda zaka yi karatu waɗanda na san cewa zaka karu da su sama da yadda zaka karu da ni akwai abin da zai iya karanta da kai akwai abin da ina da sa'anni na muna tare da su ɗaliban ilimi da muka karatu tare na tabbatar sun fina akan kaza akan kaza akan kaza akan kaza sai in hada ka da su in ce in kaza zaka karanta ka karanta a wajen su in kuma zaka je Kaduna kuma na san kuma waɗanda zan hada ka da su kuma a Kaduna in kuma zaka je Sokoto kuma na san wanda zan haɗa ka da su a Sokoto cikin waɗanda an san cewa akan sunnar manzon Allah suke kuma sun yi karatu kuma suna cikin karatu